وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam na babban malamin musulunci al-hafiz abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah madaukake ji kansa rahama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallacin mai albarka masallacin bilal ibn rabah da ke tula kulos unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau 20 ga watan bulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka madina 1446 16 ga watan 6 2025 kirgen miladiya wannan kuma shi ne darasinmu na 92 ko? na? 93 na'am wannan shine darasin mu na 93 kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai har yanzu dai muna nan a cikin a kitabuz zakka babun da ke magana akan hukunce hukuncen da suka shafi zakka a ah, za mu tashi hadisin Abu Huraira wanda malam yake cewa wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqah rawahu al-bukhari wa li muslimin laysa fi al-'abdi sadaqatun illa sadaqatu al-fitr hadithan abu hurairah abdurrahman ibn sakhr al dawsi a mafi shaharan zance ya ce ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ya ce laisa alal musulmi fi abdihi wala fi farasihi sadakatun. babu zakka alal muslimi akan musulmi fi abdihi a cikin bawansa wala fi farasihi ko dokinsa babu zakka a cikin doki sannan babu zaka akan bayi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi a riwayar Muslim laysa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr da haka riwayar farko Imam al-Bukhari ne kadai amma Muslim yana da mai kama da ita sai dai lafazin ba iri ɗaya bane kuma abin da aka ambata a ciki ya bambanta an ambaci bawa amma ba ambaci doki ba ya ce laisa fil abdi sadaqatu babu zakka akan bawa mana cikin bayi babu zakka wanda ya mallaki bayi ba a cewa yayi zakka a cikin bayin nan ya cire wani ya bayar zakka illa sadaqatul fitri sai dai zakkar fidda lafazin farko lafazin imam bukhari yana nuna mana waɗannan jinsin dukiya guda biyu ba a yi musu zakka yi da mutum ya mallaka maza ne ko mata waɗanda suke ƙarƙashinsa suke masa hidima mallaka ne domin bayi ai kadara ce dukiya ce da sayarwa ake to amma babu zakka a kansu haka nan doki da mutum yake da shi ko dawaki da mutum yake da su wanda yake hawa don tafiye-tafiyensa to su babu ko komi yawansu ka san mutum ya samu nishadi ya samu dukiya wani sai kai mamakin dawakin da zai tara ga mutum ɗaya da dawaki ashirin wani har talatin har sama da haka daga mutum ɗaya tara su to wannan kamar motoci ne na hawa ko sun kai ɗari in zai sunansu motocin hawa kuma an saye su don hawa ne ba zaka a kansu sai dai idan mutum abin da ya yi irin yadda wasu 'yan birni aka ce suke yi mutum sai ya gaina da miliyoyin kuɗi a akaunt. amma idan ya kasance kusan shekara sai je samu wasu motoci na gaske ya sai motar miliyan 100 motar miliyan 200 wai don kare cire zakka kaga akwai musu shekara ba ko suna sai sun shekara musu zakka to sai ya je sai manyan manyan motoci haka wani dan birni ya gaya mu na yi kudu ba a masallaci akan maganar zakka wajabcin masu kuɗi su rinka ciyarwa marasa shi ko su da roƙo a kai da hudu ba to akwai wani ya zo daga abuja shi ne sai zo ke mun bayani ya ce kaga yanzu abin da masu kuɗi suka shiga yi 'yan birni haka suke yi wanda ba 'yan kasuwa ba don kasuwa kan shi yana zai je ya maka motar 200 ajiye ta yana kallanta yana zai yadda to kaga idan mutum yayi haka ne saboda kare zakka to zakka tana na kansa amma da gaske ne yana da kudin da sun kai zakka amma ya kashe su ya sai motoci na hawa ba zakka a kansu to haka in dawaki ne tara kawai na hawa ne in sai dai a magana kan hukuncin ajiyan dawaki dan su ma akwai magana kai akwai dawakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rikewa dawakai dai da za a tara su saboda alfahari addinin musulunci bai da su ba kawai saboda alfahari ka zo ka tara dawakai yana daga cikin abin da shari'a musulunci ta hana to amma dai idan mutum ya tara din babu zakka akan su ma wannan sai yi musu zakka ne ba wai dan dawakai ne na hawa da a matsayin su na dawa a matsayin su na dukiya da ake juya ta sai zama zakka ce ta urudu tijara an gane ku abu hanifa rahimahullah shi ne saba a cikin malamai ya ce ana yin zakka wa doki idan har an tattale shi linnataj saboda rinka hayayyafa ne idan mutum ya aje wakai su rinka hayayyafa kamar yadda ake aje shanu su rinka hayayyafa to shi yana ganin cewa akwai zakka akan su amma sauran malamai sun saba musu daga ciki hadda almajiransa makusanta almajiransa su sun saba musu akan wannan an gane ko ingantacciyar magana kuma shine rashin zakka a cikin su to ruwayan muslim yace laita fil abdi sadaqatun babu zakka cikin bayi illa sadaqatul fitri sai dai zakar da kai wannan istisna'i ne munqati domin ba ana nufin wai a cire zakar a cikin bayin bane a cire zakar da kai a cikin bayi ba a'a su bayin ne za a yi musu da kai kaga ya sha babban da wancan maganar ai an gane ko illa sadaqatul fitri tukhraju lil abid sai dai zakar da kai ana cirewa wa bayi amma su bayin ba a cirewa zakka a cikinsu an fahimci wannan? ba ma kamar yadda muka faɗa sai dai idan zakar idan wannan bayin da su waɗannan dawakan na saye da sayarwa ne to nan kan ijma'i ya kullu kamar yadda ibn al-munzir ya nakaltu a cikin littafinsa al'ijima'a cewa abinci da sayarwa zakka a cikinsa ijima'i ya kullu da cewa a koran da suka saba kama dai wasu malamai sun nakalto ijima'i ban sani ba ijima'in ya kullu kafin sabanin kafin sabawansu sai da magana su gairu mutabara idan har ijima'i ya kullu sai wani ya zo ya saba daga baya to maganarsa ba za a karba ba domin la tajma ummati ala dalalati kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma idan an riga an yi sabanin ne dama akwai sabanin to sai wani ya kalto ijma'i to kaga ba zai zama ijma'i ba tunda ko wanda ya saba duk da cewa akan iya samun ijma'i kuma bayan an samu sabani ya zama kuma tabbatacce idan ya zama da cewa wancan sabanin ya kare akwai wanda suka saba da amma yanzu babu wanda suka saba gaba daya sai waɗanda suke nan a wannan zamanin kuma sai suka yi ijimai to wannan ijimai ya zama hujja an gane ko domin ijma'i shine haɗuwar mujtahidan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama a wani zamani akan wata matsala ijma'u mujtahidi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi asrin min al-usul idan mujtahidai domin ba a ce mujtahidai ba aka ce ijma'i ana nufin kowa da kowa ai ba za a taba ijma'i ba ai wani ma da gangan zai saba inda ya san cewa in ya faɗa ijma'in bai kullu ba to wani shiki kawai zuwa bai sai ya ga an yi kusan ijma'i sai zo ce ni ban yarda ba kaga ijma'i ba zai kullu ba inda aka ce da kowa al-mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu kowa a ce kowa na buzuzu da an kaga sai an saurari magana su yi isba'i kullu aka wala kullu ba ijtihadin mujtahid isba'in mujtahidi ake magana manya manyan masu ilimi na zamanin wanda suka kai matsayin ijtihadi Allah ijtihadi zan mutlaki ko ijtihadi buqayyadi ma'ana dai manya manyan masana na wannan zamanin su hada kan wata matsala ce hukuncin Allah ka gane to wannan ya zama ijma'i to dai da yawa daga cikin malamai sun dakalto ijma'i akan al urudu al urudu tijari wato abubuwan da ake na saye da sayarwa wannan kan ko dawaki ne ko bayi ne to sun shiga ciki yanzu ka ga mutumin da yake da motoci da ya tara na sayarwa sai ya yake yana sayarwa zai dole zai zakka wanda yake da filaye ko gidaje na saye ne da sayarwa su ma zai musu zakka amma mutum kawai in yi samu kudinsa kawai yana samun kudi kawai sai ya jefar ba da nufin saye da sayarwa ba wannan duk kadarar da ya tara babu zakka a kanta haka mai motocin sufuri yana sayan motoci ne saboda su rinka masa sufuri daga gari kaza zuwa gari kaza aikin su kenan to su ma babu zakka a kansu sai dai in sun tara kuɗi ya shekara to sai zakka ta waje ba kai na haka gidan haya gidaje da mutum yake ginawa yana sa haya a ciki zuwa ba na sayar na sayar da sayarwa bane su ma babu zakka a kansu sai dai in kuɗin hayar ne ya taru ya kai zakka ya shekara to sai zakka su zaba da ba kai an gane ko وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل, إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنها فإنا آخذوها وشطر ماله azimatan azamatan min azamati rabbina la yahillu li ali muhammadin minha shay rawahu ahmad wa abu daud wa nasai wa sahahahu al-hakim wa 'allaqa ash-shafi'i al-qawl bihi 'ala thubutihi hadithun bahz dan hakim daga babansa an jaddihi daga kakansa Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace fi kulli sa'imati ibilin cikin dukkan raquman da ake kiwon su fi arba'ina a cikin arba'in bintu labunin za a cire yar mai shayarwa ya gabata wanda a baya ne bintu labunin ya gabata la tufarraqu iblun ba a raba raƙuma an hisabiha daga lissafinsu man a'daha duk wanda ya bayar da ita zakkar mu'tajiran biha yana neman lada akan ta falahu ajruha to yana da ladanta wa man mana'aha kuma wanda ya hana ita zakkar fa inna akhiduha mu za mu karbe ta wa shabra malihi da wani bangare na dukiyarsa azamatun min azamati rabbina wajabtaccen abu ne daga wajibabbun abubuwan da ubangijin mu ya wajabta la ya yahillu li ali muhammadin min hashayi kuma bai halatta ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komai daga cikin wannan ita samu ba wannan hadisin al-Imam Ahmad ya fitar da shi haka Abu Dawud haka al-Imam an-Nasa'i al-Imam al-Hakim Abu Abdullahi an-Naisaburi yace hadisi ne ingantacce وعلق الشافعي القول به على ثبوته أما shafi'i sai سيراته مغانا الساء أكان tabbatar الحديث wato yana nufin cewa an hadisi ya tabbata zai yi aiki da shi mana yana kokonto domin cewa yi hadal hadithu la yuthbituhu ahlul ilmi wannan hadisin ma'abuta ilimi ba sa tabbatar da shi walau sabata laqulna bihi da ya tabbata da mun yi riko da shi haka da imamu shafi ya fara da yana ganin shi hadifin kenan bai tabbata ba wannan hadifin ba su dan hakim daga babansa a an jaddihi shi kuma daga kakansa hadisi ne da malamai suka yi sabani akan ingancinsa ko rashin ingancinsa wasu daga cikin malamai sun raunana shi kamar yadda gasbo ka kawo maganan al-Imam Shafi'i rahimahullahu tabaaraka ta'ala al Ibn Hibban al-Busti yana cewa Bahz ibn Hakim wanda aka ruwaito wannan hadisi ta hanyarsa sa daga babansa daga kakansa yukhdi'u kaseeran yana yawan kuskure a cikin hadisi har ma yake cewa ba don wannan hadifin ba da ya sanya shi cikin fiqat yace walaula hadha alhadith la adkhaltuhu fi fiqat shi saboda wannan hadifin ne ma ya yake sa shi a cikin fiqat saboda yana ganin hadifin bai tabbata ba yana ganin kuskure ne da kanta amma wasu malamai suna ganin cewa shi bahas ibn hakim wanda a ah, wasu suka raunana hadisin saboda shi suka ce an sauke shi kan amma sukar da aka yi masa ba lallai ce tasiri ba suka ce saboda an sauke shi ne saboda an gaina wasan dara shi ne malaman hadisin suka sauke shi saboda an gaina yin dara irin wasan nan da ake yi na dauke dauke ko kamar da irin su lido lai layi ɗaya da su karanta duk layi ɗaya ne da saboda an wasu malaman sun gaina irin wannan wasan ne na haka suka ce ba za a karba hadisinsa ba shi ne aka ce yana da matsala lai hutar jubihi ba aka fi hujja da shi al'imamu abu dawud yana ganin cewa hujja ne kun ga al'imamu shafi'i kuma maganar da ya a kansa. kuma suka ce wannan dalilin ne ma ya sa shu'uba ibn al-hajjaj amirul mu'minin fil hadith bai ruwaci hadisinsa ba domin wasu malamai suna ganin cewa ruwayatu ruwayatu shu'uba ar-rajulun tawfiqul lahu idan har shu'uba ya ruwaci hadisin to kai suka ne to shu'uba ya ƙi ta hadisin suka ce saboda haka da aka ce masa bahas an hakim an jaddihi da yace haddathana abi in ji shi bahas ibn hakim an jaddi sai shuba ibn al-hajjaj man anta wa man abuka waye kai waye babanka ya wajen su duka musu kai a karbi magana su ba to al-imam ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahawiya su kuma suna kafa hujja da bahas ibn hakim kaga dai maganganu da yawa na malamai da yawa daga cikin malamai sun ajiye shi wasu kuma sun kafa hujja da shi to shi yasa sai ya zama hadisi ne da wato yake da matsala saboda irin waɗannan soke-soken da aka yi amma mu duba masailin da suke ciki don matsalar da dama muna da ita a hadisi da muka karanta ingantacce kaga babu wata matsala akai kura akai fi kulli sa'imati ibilin cikin dukkan wani wasu raƙuma da ake kiwon su fi arba'ina a cikin arba'in bintu labunin ana ba da bintu labunin ne wannan ya gabata a baya bai saba da abin da makaranta a baya ba la tufarraqu ibilun an hisabiha kuma ba a raba raƙuma a kan su ma'ana mas'alar abin nan khalt al-khulata da muka yi a baya mas'alatul khalit ba a rabawa mu ba a hadawa don zakata garu ko ta ragu ba a rabawa don zakata ragu kaga wannan ma matsalar mun karanta ta a ba wani matsala da ita man a tsaha mu'tajaran biha falahu ajruha wanda ya bayar yana neman lada yana da ladansa wannan ma ya sanin matsala ne inda mal a'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa ke na wanda ya bayar ba lada ke na wanfa zai samu lada wanda ya ba da zakka ba neman lada yake ba zai samu inda mara amal bin niyat duk abin da kai in ba dan neman lada kai shi ba za ka samu lada ba in kai sallah ba dan neman lada ba za ka samu lada haka ita ma zakkar in ka bayar ne kawai don kar a ce ba ka bayarwa kana jin tsoro rayuwarka a cikin mutane za ta zama ne yi kai ka bayar ba wai dan Allah ba ai ba za ka samu ladaba ba innamal a'malu linniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa man mana'aha wanda ya hana ita zakkar fa inna akhidhuha za mu karbe ta wa shaqra malihi da wani bangare ko ka ce da rabi na dukiyarsa kaga wannan shine ita ce sabuwar masala hadisi wanda ya ƙi ba da zakka a je a karɓa kuma yin an karɓa sai a masa ukuba sai a karɓi rabin dukiyarsa gaba da shatur aka ce da shi nisfu duk da wasu malamai suna cewa a shatur wani lokacin ana faɗansa ba rabin ake nufi ba ana nufin wani ɓangare wato in an karɓi zakkar kuma sai an yi kari ukuba ne aka yi masa to wannan ita ce sabuwar matsala da babu ita a hadisan da makaranta kuma yana daga cikin sabanin malamai shin a musulunci ana hukuma mutum da dukiya ko ba a yi ana masa hukuma da dukiya ko ba a yi me ma na ukuba da dukiya kamar a ci tararsa ta kuɗi ya yi laifi sai a masa hukuma da ne da karɓar kuɗi a wajensa kamar wannan ya hana zakka in an karɓi zakar da shari'a ta ce kuma sai a ƙara karɓin wasu kuɗin ya zama kamar me kamar tara aka yi masa saboda laifin da yi wasu malamai sun taba kan cewa ana yin hukuba da karɓar dukiya wasu kuma malamai suna cewa ba a yi akwai dalilan da su waɗanda suka ce a yi suke kafa hujja da shi wanda ba mahallin tattaunawarsa ba ne to kaga dai wannan harifin ya zo mana da sabuwar masala ya ce azamatun min azamata rabbina wani wajabtaccen abu ne daga wajibabbun abin da mu ya wajabta wato a karɓi dukiyar sannan a yi ƙari a kan dukiyar wannan shi ne abin da yake sabo a cikin matsalar la ya hillu da ali muhammadin min hashe'un zakka ba ta halatta ga iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma na abu ne a shari'a dalilai suna nan da yawa to kasancewa wannan hadisin kaga ya zo da wata sabuwar mas'ala wanda kuma mas'ala ce ma da ake da sabani mai yawa akai kuma hadisin an yi maganganu mai yawa a kansa to shine sai zama mahallin tattaunawa an fahimta ko la'alla da a ce babu wannan ka iya cewa kowane kowace matsala da cikin hadisin tana da shawahid akwai wasu dalilan da suke goyon baya to amma wannan ba za ka samu abin da yake goyon baya ba da haka suka raunana shi wannan hadisin وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لك مئة وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما man da malan fala zakata alayhi hatta yaqula alayhi alhawl warajhu waqfuhu hadisin aliyu dan abi talibin Allah madaukaki ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce idza kana laka mi'ata dirhamin idan kana da dirhami 200 wahala alai alhawl kuma shekara ta zagayo kai. Fafiha, Kamsatu da darahim to abin da yake ciki na zakka dirhami biyar dirhami biyar walaita alayka shay'un babu komai akan ka na zakka hatta ya kuna laka 20 dinaran har sai kana da dinari 20 wahala alaiha alhawl shekara ta zagayo akai fa fiha nisfu dinari to a cikin wannan dinari ashirin ɗin abin da yake na zakka nisfu dinari shine rabin dinari in ka lissafi wannan zaka ga duk da rubu al'ushir ɗin ne kashi ɗaya cikin hudun kashi ɗaya cikin goma abin da muka faɗa kenan ko kashi ɗaya cikin hudun kashi ɗaya cikin goma shine ɗaya cikin nawa ɗaya cikin arba'in mun wani lissafin a baya domin yanzu in ka ɗauki ɗari biyu in kuɗi jirhami ne dirhami sai ya kai ɗari biyu kuma ya shekara zakka ta waje ba a kai sai aka ce abinda za ka cire dirhami biyar biyar za ta shiga cikin ɗari biyu sau nawa ne sau arba'in za ta cika shi ne magana sau arba'in za ta cika kuma shi ne rubuwar ushir domin kana so ka gane ushiri ɗaya cikin goma na ɗari biyu sai ka raba ɗari biyun sau gida goma nawa za ka ɗauka nawa zai baka 20-20 to 20 sai ka raba ta hudu nawa zai baka biyar kaga shi da rubu wal ushir din idan kuɗi na azurfa ne ba su kai dirhami 200 ba ba komai akan kana zakar wajibi sai dai zakar nafila haka kuma laisa alayka shay'un hatta yakuna laka 20 dinara idan kudi na abin nan ne na gol ne su ake ce da su dinar az-zahab to su kuma sai ka samu dinari 20 yanzu 20 karba wa 200 nawa za su samu da 20 a raba wa 200 200 a raba wa 20 nawa za samu ha? 200 a raba wa 20 goma goma tare kenan ne daya yana daidai dirhami nawa dirhami goma kenan shi ne lissafi to abinda za ka cire shi ne nisfu dinarin daya wato rabin guda ɗaya daga cikin dinara shi ne ɗaya cikin arba'in ɗin harin shi ne ɗaya cikin arba'in domin ka cire dinari ɗaya ɗaya cikin ashirin ne to sai aka ce ragi za ka cire ga ɗaya cikin arba'in kenan ba ma za da su bin sabi zalika abinda ya karu to da lissafin haka za a yi duk abinda ya karu sai a cire ɗaya cikin arba'in wato kun ga a cikin zakar a dabbobi ne muke da auqaf muna da auqaf a cikin zakar dabbobi kun tuna ko tsakanin farilla da farilla wanda jumhurin malamai suka taba kan cewa babu zaka akai to amma kudi babu babu auqaf za a hada su gaba ɗaya ne a cire ɗaya cikin nawa cikin arba'in walaysa fi malin zakatu hatta yahula alayhi alhawl babu zakka a cikin irin wannan dukiyar hatta yahula alayhi alhawl har shekara ta zagayo mun ce irin wannan zakar saboda mun yi magana akan zakar a saboda mun san cewa zakar amfanin gona ba sai ya shekara bane wa atu haqqahu yawm hasadihi Allah madaukakin sarki yace wannan shine matsalar da muka yi magana kwanaki a kai muka je bambancin lissafin azurfa da gol gol ya yi mummunan tashi azurfa ta yi mummunan faduwa in ka kwatanta su tun da kaga a wannan lissafin da ake dinari daya yana da ya dirhami goma ne yanzu ko dinari dayan ba zai sai dirhami dari ba ma ma'ana dinari dayan ya fi dirhami dari ma da ku dinari ɗayan dirhami nawa ne dirhami goma ne to shine matsalar da aka samu wadda aka masu lissafi da dirhami da kudin dinar wato gol sai ya gaza kata yi sama nisabi ya ce maka miliyan goma sha sai ka zo wajen masu azurfa kuma lissafi sai ce maka miliyan ɗaya da wani abu shi ne nisabi kaga tazarar ta yi yawa ku kaga mutane kuma da suka ji laushi-laushi can za su yayi ko malam yace rawahu abu dawud da huwa hasan hadisi ne hasan wa qad ikhtulifa fi raf'ihi an yi sabani akan hasan hadisi ne marfu'i ko ko gairu marfu shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne ko kuwa mauqufun ne maganar sayyidina ali ne shi kare wani tirmidhi ali ibn umar ya zo cikin sunan da imam tirmidhi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da babansa yace man istafa da malan duk wanda ya samu dukiya fala zakata alaihi to ba zakka akan wannan dukiyar tasa hatta ya hula alaihi alhaulu har sai shekara ta zagayo akanta alfawaid babu zakka a kansu sai sun shekara kai ne kada da kudinka misali naira miliyan goma kada juya su naka ne shekara in shekara je naka musu zakka kafin shekarar ta cika sai waninka ya rasu sai ka samu gado sai ka samu gadon miliyan hamsin za ka ɗauki wannan miliyan hamsin ɗin ka haɗa da miliyan ɗari ne kai musu zakka ko ko wannan miliyan hamsin ɗin daban suke su ba zakka a kansu shi ne magazar manistafa da malam fala zakka ta ali wanda ya samu wata fa'ida ta daban ba da wancan uwar kuɗi ne ta haifar da su ba inda a ce wannan miliyan ɗarin nasa ne suka jawo masa miliyan hamsin saura kwana goma shekara ta yi to fa da su a haɗa zakka idan kana da miliyan ɗari a watan rajab ɗaya ga wata kake yin zakka a farkon jama'ar akhira sai ka ci naira miliyan hamsin to in watan rajab ya zo su ma wannan miliyan hamsin ɗin shekarar su ta yi shekarar uwar kuɗi shekarar riba an fahimta ko? amma in kudin ba daga jikin wannan kudin ka samu ba ta hanya ce daban kyauta aka baka gado ka samu an fahimta ko to wannan daban ne kudin su sai sun yi shekara ta daban shi sa da ka iya samun mutum yana da dukiya daban-daban yana musu zakka daban-daban an fahimta ko malam yace warrajihu waqfuhu amma dai mafi rinjayen magana hadisi ne mawqufun wato magana sayyidina ali ce an gane ko maganar ce buraji abin da ke rajihin magana shi hadisi ne mawquf wal amalu alayhi inda ulama amma babu wani abin da malamai suka saba na aiki don wani duwa wannan hadisin da abin da ya zo a cikin sa yana da shawahi da wasu hadisan da suke goyon bayan abin da ya zo cikin wannan hadisin an gane ko? sannan ko da wannan magana ta ƙarshen ne aka ce maganan abdullahi ɗan umar ne idan warraji waƙafu yana komawa zuwa ga hadisin ƙarshe ne tunda shi wancan hadisin ma ce wa qad ikhtulifa fi raf'i ko an yi sabani akan wancan hadisin marfu'i ne ko mawqufi to nan sai ki ta warrajihu maqfuhu ko da ya zama warrajihu waqfuhu yana koma zuwa ga hadisin zai da'i ko kuma ya zama hadisin Abdullahi dan Umar ne ke nufi tunda dama shi bai ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sama dai da yawa daga cikin tabi'ai sun goyi bayan wannan magana cewa duk wata fa'ida da ka samu wannan ga ba daga asalin dukiyar take ba to ita zakkarta sai ta shekara kafin zaka ta haukanta وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود والدار قطني والراجه وقفه أيضا حديث سيدنا علي نعم أبي طالب الله كرم سيرده yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laita fil baqaril awamil sadaqa babu zakka cikin shanun da ake aiki da su shanun aiki aikin gona babu zakka akan su in kana da shanunka na huda ko shanunka na bayi ko shanu masu jan ruwa da ake yin bayi duk ana yi da shanu a daura wa saniya katuwar guga idan rijiyoyin suna da zurfi da na gana yi wajen yankin alkalirin nan shekarun baya can muna yara na taba zuwa na gana yi sai a daura wa saniya saboda zurfin rijiya katuwar guga ne mutum ba zai iya ja ba amma sai a daura wa saniya ita ja har sai ta zo baki sai a taru a kama sai a dago sai a juye sai a sake mai ruwa to irin waɗannan dabbobin da ake wannan aikin da su ne al'awamin kenan babu zaka a kansu sun shiga ciki irin waɗanda ake amalanken shanu da su duk sun shiga ciki rawahu abu dawud wa dara qutni Hadifin abu dawud ya fitar da shi da kuma dara qutni warrajih waqfuhu aidan al-imam ibn hajar ce amma dai ingantacciyar magana mafi rinjaye shi ma wannan hadithin mawqufi ne maganar sayyidina ali ne radiyallahu ta'ala anhu ba maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to kaga dai su shanun da ake aiki da su za su iya zama a cikin shanun garke suke ake daukowa ake aiki da su in ku a cikin shanun garke suke to ba abin da zai cire su da zakarka. suna cikin zakka in kuma su kadai ne to nisabinsu bai kai zakka ba ba kuma ta wata hanya da za a musu zakka an fahimta ko idan har a cikin dabbobinka na kiwo ne mutum yana da garken shanu sun kai zakka inda mana ta yi zai dauko wasu daga ci guda biyu ya dora musu garmasi noma lokacin zakayin yau zai kirga da su ba zai kirga da su an gane ko zai kirga da su amma yan kuma su kadai ne to ba su kai zakka ba sai ba zai zama a yi musu zakka ba to in wannan maganan tana nufin cewa in su kadai ne ba zakka a kansu ba su kai zakka ba duk da cewa ayin samun mutum zai iya yin garma garma garma da yawa hada za su kai zakka da wahala na? shanu? kuma shanu masu shekara ne? ko kuma ya saya ne saboda lokacin za a yi noma kawai basu to ka gani wannan kuma an gama guda sai da su ba a daure za a sayar ba sa shekara hmm.

to inda daga cikin sanun garke ne akwai zaka akan su kawai kawai da shi wannan hadisi ka gani makufi ne ko makufi ma akwai mangano a kansa da yawa cikin malamai sun rona nashi وعن عمرو بن شعيب عن عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليبتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدار قطن وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي حديثا عبد الله شعيب daga babansa daga kakansa isnadin da mun yi ta magana a kansa sai dai nan ya ce an jaddihi kakan nasa abdullahi dan amr haka ne naku? to kuma dama iskalin dama iskalin shine da yake an jaddihi damirin jaddihi din yana koma zuwa ga waye jaddihi ma'ana jadda amr ibn shu'aib ko ko jaddihi jaddi abihi idan jaddi abihi ne to abdullahi dan amr ne sahabi ne in shine to hadisi sai inganta in ko jaddihi kakan amr ibn shu'aib ne to kaga muhammad kenan domin shu'aib ibn muhammad ne ibn abdullahi ibn amr to in kakan amr ibn shu'aib ne sai ya zama shi ba sahabi bane kuma inda ba sahabi bane ba zai ce mana yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga mana wurin wanda shine dama iskali to in har an faɗa ƙarar an ce an jaddihi abdullahi dan amr to ya zama hadisi kenan ba shi da matsala an gane ko sai dai cewa an jaddihi an abdullahi ibn amr waye ne faɗi wannan magana a cikin marwayatan hadisin al-imam at-tirmidhi da ya ruwaito hadisin shi kawai an amr ibn shu'aib an abihi an abihi an jaddihi yace bai shi abdullahi bin amr ba amma da yake malam ya ƙara dara qubni to shi al-imam dara qubni ne sai yace an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi abdullahi ibn amr amma kuma shi isnadinsa mai rauni ne kaga sai mu koma zuwa ga asali kenan amr ibn shuaib ana abihi an jaddihi ba tare da abdullahi dan amr ba shine abin da ya inganta domin shine riwayan tirmidhi muka ce mafi kankantan wannan isnadin a ci hadisi hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce man wali yatiban wanda ya jibinci maraya lahu malun kuma yana da dukiya falyattajir to ya yi kasuwanci gare shi da dukiyar tasa ya yi masa kasuwanci da dukiyar wannan samu dabaran da zaka yi falyattajir lahu yi masa kasuwanci da wannan wala ya yatruku kada ya bar shi hatta ku sadaka har zakka ta shanye dukiyar al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi da daru qudni amma wa isnaduhu da'if malan yace isnadin sa mai rauni ne walahu shahidun mursalun inda shafi'i yana da wato shahidi mursali a wajen al-imam shafi'i rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da ya sa malamai suka yi sabani akan dukiyar maraya shin ana mata zakka ko ba a mata zakka cikin malamai akwai waɗanda suka ce ba a yi amma jumhurin malamai ba na mafi yawa sun taba akan cewa ita dukiya zakkar saboda dukiyar ake yi haƙƙin na dukiyar ne don haka ba sai shi mai dukiya ya zama mukallafi ba don haka idan mahaukaci yana da dukiya da aka bar masa ta gado lokacin zakka za a cire masa zakka idan yaro karami yana da dukiya da ta kai zakka in lokacin zakka za a cire masa zakka wasu cikin malamai suka ce za a cire masa ne waliyinsa kamar yadda wannan hadisin yace man waliya yatiman lahu malun duk wanda ya jibinci wani maraya yana da dukiya fal yattajir lahu ya masa kasuwanci da wannan dukiyar wala yatrukuhu kada ya bashi hatta ta akulahu sadaqatu kar zakata tinyi in ba za a yi zakawa mai kawo wannan magana to amma kaga wannan hadisin da'ifi ne an gane ko hadisin da'ifi ne kamar da shi a al’imabu ibn hajar ya fada sai dai ce hadisin lahu shahidun mursal yana da wani shahid a wajen al-imam shafi'i rahimahullahu tabaraka ta'ala da shawahid ma ba shahid kadai ba wani ya riga ta abin ya sa wasu cikin malaman suka tafi akan cewa ana yin zakar wanda kuma suka furin jayi wasu sun ce ba wai eh akwai zakka a cikin dukiyar amma ba wai shi majibincin san zai cire masa ba a'a akwai dai zakkar amma shi ba zai cire masa ba zai bar shi sai lokacin da ya balaga sai ya gaya musu ya ce dukiyarka akwai zakka ka mallaki dukiyar nan daga lokaci ka zai zuwa lokaci ka ya kirga shekarun sai ya cire zakkar inda dukiyar shi ba ta saba ne amma ai an san wali an ba shi daman tasarrufi akan na to kagan ya mutu ba sai balagan ba an gane ko shahidin da malam ya faɗa a cikin musnad da al-imam shafi'i yace ibtagu fi amwalil yatama la ta'kulu la ta'kulu zakat ku yi tsuhurwuri ku yi nema a cikin dukiyar marayu ma'ana ku juya ta la hu zakatu kada zakata cinye haka al imamu Shafi'i ya ruwaito wannan hadisin sai dai hadisi ne kamar da malam ya faɗa mursali gaskiya jumhurin malamai sun karkata akan wannan zakar ta wajaba a dukiya ne dan haka da maraya da mahaukaci duk za a cire masa saboda haƙƙi ne na dukiya kuma akwai dukiyar wannan kuma yafi ihtiyazi وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه حديث عبد الله بن أبي أوفى الله ولو كي كرم سيده عبد الله بن أبي أوفى shi dai sunansa abdullahi sunan babansa ana masa alkunya ne da abu aufa amma sunansa alqamatu ibn khalid yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka masa mubaya ta ta shajara a gargashin wannan bishiyar da Allah madaukakin sarki ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara wanda Allah yake ya yarda da su an gane ko Allah ba kake kara dukkan sahabban annabi sunan babansa ne alƙama shi kuma sunansa abdullahi ko abdullahi bin abi aufa saboda ya fi shahara da wannan suna in kace abdullahi bin alƙama da Allah ba za a gane ba amma in kace abdullahi bin abi aufa to za a gane shi to abdullahi bin abi aufa yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama daga banu aslam al-aslami ne an gane ko kuma da shi da baban nasa duka suka yi mubaya ba shi kadai ba da shi da babansa duk sun baya wa annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin karkashin wannan bishiya dan haka sahabiyun ibnu sahabi sahabi ne dan sahabi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan atahu qaumun bi sadaqatin idan wasu mutane suka zo masa da zakkarsu qala yakan ce Allahumma salli alaihim sai musu addu'a yace Allahumma salli alaihim Allah ka gafarta musu shine ma'ana Allahumma salli alaihim imtisalan liqawlihi tabaaraka wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbi zakka daga cikin dukiyarsu zaka tsarkake su da ita wa salli alaihim kuma kai musu addu'a shine manzan Allah yake yi bin umarnin Allah sai ya ce Allahumma salli alaihi me ma'anar salli alaihi Allahumma ighfir lahu saboda kun san as-salatu al-salatu fil lugha addu'a asali ma'anan as-salatu a lugar larabci shine addu'a addu'a amma a shari'a tana zuwa da ma'anoni daban-daban suna zuwa da ma'anoni daban-daban kaga salatu akan ce salati wa annabi ya yi wallabi na amanu sallu alaihi kaga sallu anan ana nufin salati wa annabi ko amma lokacin da manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli me sallu anan ku yi salla. haka dai yace sallu ala sahibikum me yake nufi anan Salla. shi yasa ku dan kala gato yana da aiki fa babba saboda kaga kalmar as-sala as-sala nan ta zo a Qur'ani ba dai ba kaga ta zo sallu alaihi wa sallimu taslima me yake nufi da as-salatu anan aqimu as-salatu wa atu az-zakata me yake nufi da as-salatu anan sallah shi yasa naji wasu daga cikin yan kalakatu su in suka zo fassara ya yi hallabi na amanu inna Allah wa ta huyi ala nabi wallahi da kunne na ji wannan dan kalaka ta shekaru da yawa Ya ce wai saboda tsabar kafirci wai a ce Allah ne na bautar annabi wai inna Allah wa sallu na ku ce wai Allah da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna salati wa annabi haka kuke wai haka ake fassarawa to kenan Allah ne yake bautar annabi yace wai yusalluna ma'anar su shine suna tseratar tseratarwa Allah da mala'ikunsa suna tseratar da annabi shine fassarar ba suna salati wa annabi ba Allah ba zai salati wa annabi ba inji shi na to ai ka san ba a tambaya shi ne ba a tambaya ya ce ma'anan sallu ne shi ne ma'anan sajaratarwa oho ka san suna da yanci ba su suna da yancin su fassara ƙur'ani su yi bayani su yi sharhi duk suna da yanci annabu ne bai samu wannan ba shi kawai annabu karanta ƙur'ani yake shiru yace idza waqa'atil waqi'a shi kenan yi sadda sako ba shi da daman ya bayani haka ba ganin kalaga suke nuna amma shi kuma zai zauna mutum ya ta karkare a kujera shi kadai ya ta bayani ya ta sharhi amma duk wannan abun manzo Allah ba shi da iko sahabbai ba su da iko tabi'a ba su da iko amma shi yana da dama ya samu wannan Allah ka shiryar da mu Allah ka ceto bayi muttafaqun alayhi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim sun hadu akan fitar da shi daga Abdullahi dan Abi Awfa kuma saboda lokaci anan da mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kare na mika maka waya ta